matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji wai wai wai wai wai wallahi mun kwaso gajiya barka roma ai barka ka dai ke dai bari yau mun kwaso gajiya sosai ai gajiya kai akunta to wai ma ina yaran suke ai ya ci a ce sun sabko daga makaranta tun ɗazu lallai dai kam to duwa ki gani watakila suna cikin ɗakin su bari in je in duba kai kai kai mi nike shirin gani mi kake kallo subhanallahi kashe mini wannan kwamfutar kowa ya koya maka kallon wa'annan mugayen abun bari babanka ya zo zaka gane kuranka hmm. ke kawata wai lafiyar ki kuwa an ya kina jin da kike ihu haka ko ina ana jin ki har bakin kofa hmm. ruma bari abun ne ya fi karfi na ai ke ma dan baki ga abun da na gani ba ne. marwan ke kallon irin mugayen shafukan nan na yanar gizo akan kwamfutarsa Kwamfuta kuma? Shi yanzu wannan ɗan tsitsin yaron har da kwamfuta kuka bashi? Haba, to dan ya mi da ita ma wai. Ai wai abokanansa na makaranta ne ya gani suna da shi, ya zo ya ɗora wa baban shi kuka sai an saya mishi guda, sannan baban ya sayo mishi. Amma yanzu, kin ga wannan al'amarin ya fi ƙarfi na wallahi ruma. Komi muka gaza a cikin tarbiyarsa. Ke 'yar uwa, kwantar da hankalinki kin ji ai ba zancen tarbiyyar da kuka bai baiwa 'ya'yanku ba ake yi a nan wurin masu ɓata sun nan a waje ne suke shi ake magana a nan kin gane wato mugayen abokai a makaranta ko cikin anguwa e mana ai ni ma na samu irin wannan matsalar kwanakin baya da ta safi jan Allah kuma baki taɓa min magana shi ba da gaske ko nake miki kawa amma fa akwai mafita a nan. To, taimaka mini ƙawani dai wannan abun ya ɗarme mini kai sosai. To, da farko dai ki sani, kariya da tarbiyyar ɗiyanki tana da dangantaka da kulawa da su, kamar kulawa da fita da dawowarsu, da kuma abokanan da suke yawo tare. Amma fa, ba tare da kin sha musu kai ba, sai kuma kin lura sosai da abubuwan da suke yi akan yanar gizo, kuma zan ƙara jaddada miki, kar ki matsa musu, kar ki tsatsare su, kar ki tauye hakkinsu. Wai, ni kaina, to yaya ma zan iya yin wa'annan abubuwan duka da kika zana mini? Ki sani, incin da ke gare ki a matsayinki na uwa bai da sauƙi ko ɗaya, don idan kika matsa ma yaro zai iya kan gare miki gaba ɗaya ya kumbishire miki. a duk sanda yake ƙara girma sai kin kama jikinki sosai. Dan Allah ki rage wannan dogon ilimin naki, ki tsaya, ki mini bayani da kyau akan yadda kika magance matsalar ki da iyaki. To in dai har akan kwamfuta ne, abu mafi sauki shine ki samu manhajar nan wanda uwaye za su iya lura da duk abin da ke faruwa akan kwamfutar ɗiyansu. Ki sauke ta akan kwamfutar shi. Sak za ki rinka ganin duka wani abu da yake yi akan kwamfutarsa. Kuma duka irin mugayen shafukan nan za ki iya taushe su yadda ba zai iya hawa a kansu ba, har da mugayen firarrakin nan ba zai iya yi ba. Hmm. kuma yana aiki da kyau. Ɗari bisa ɗari mako. In dai har ba kalmar sirrinki suka gane ba. To baki da matsala ko ɗaya. Dan idan yara suna hawa waɗannan kafofin na sada zumunta kamar su Facebook, su Twitter, su Instagram, kinga suna iya yin hira da waɗanda ba su sani ba kenan kinga akwai matsala a nan wurin kai wannan abu kamar da wuya yake wai an ce gurguwa da auren nesa ko ɗaya ƙawata kawai dai zai ɗaukar miki ɗan kwanaki ne kinga idan mai gidan na ke zo ku firanta a kai don ku samu ku fara tun wuri kafin nan bari ki ga in tashi in kwace dukkan wa'ansu na'urori da ke hannu shi da yan uwar shi ai bari ke dai yau kin taimaka min kin wayar da kaina Na gode sosai ƙawa. ai ba komai ƙawa tsakanin mu mu uwaye